'ya'yana na kuka mm. ga iyayena na bacci ba na son na da su na dagura musu dadin bacci kuma ga madara hannuna ƴaƴana na jin yunwa wannan tashin hankalin da nake ciki ya Allah madaukakin sarki na titi sai iyayena kan ƴaƴana ya alƙingan kai nayi wannan abin mm. Allah ka bu sai Allah bai ba shi sa'a sai Allah ka fitar da mu ba yace Allah ka bu da mana wannan abin mu ga haske ma da iska Allah حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرد لنا فرجة نرى منها السماء Allah in na yi wannan hali ne dan kai dan na samu yardarka ya sa ne iyaye na biyayya na bibita su akan matata akan 'ya'yana, ya Allah maɗaukacin sarki ka buɗa mana mu ga sama yake da zai dare haka suna kallo amma ba mai iya fita sai dai ku daɗi abin da ka roƙa ke mun gane ko hikima ta Allah madaukakin sarki inna Allah yaf'alu ma yasha ففرج ففر ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء sai suka sai shi kenan sai suka zamu dan kafa suna ganin sama wa qala na nabiyu kuma sai ce wannan yayi tawassuli da bin sunan yayi tawassuli da bin wallahi tallahi duk sa'an da ka tashi zaka fita ta jikin ina kwana abba ina kwana ga abin da ya sauka ka kasuwa kan cin gwani ne kwanan singa ne ne da yamma ka dawo inna ya ina wuni kaza kaza ga abin da ya sauka gobe ka fita inna ayin addu'a ta daga hannun Allah kai albarka Allah ka shi duniya Allah zai addu'a amma ina kaya da ita ka samu mata ka samu duniya kila ka ga wahala za jazakan wifaq wa man ya'mal wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin khayran sharran yarahu ba haka bane wa qala thani sai na biyu aida masu uku ne wannan ya roki Allah da wani aiki da ya taba yi tsakanin shi da Allah Allah ya karba karama ce ko ba karama ba sai dai kuma yake Allahumma ya Allah madaukakin sarki innahu bamiru sha'an cewa dai yadda al'amarin yake kafi kowa sani ya Allah kanat li ibnatu ammi akwai wata yar baffata uhibbuha ina sonta ka akaddi ma yuhibbu rijalu nisaa kamar fiye da duk yadda namiji ke son mace yar baffata ce ina santa kamar yadda duk namiji ke so fiye da duk yadda aka tsammani mm. fa talabtu ilaiha nafsaha fa abat sai na nemi na fatikanci da ita sai ta kiya hatta atiha bi mi'ati dinari sai ta kiya na nema duk dabarar da ita kiya sai yau ta same ta kai bukata da fatara da talauci ta same ka Allah kiyaye mu da talauci mutum ne baki mai jizo da doro da tozo da Allah kiya kan mutum ba shi zance a taru fa zance sai ko cikin zuciya sai wata rana talauci ya same ka yasa duk yadda za a yi a sauka mutane halin rayuwa mm. wallahi shine wajibi in ba haka ba Allah ya tsayar da kowa wannan hali da ake yana jefa ƴaƴan mutane cikin halin kakani kai har su je suna sabawa Allah mm. ala mm. duk yadda yake ba yadda bai ba kiya tana rike da addinin ta sai yau sai talau sai fatara sai ce to na zan sallama kaina abinda kake so zai yi amma ka kawo dinari ɗari ya buga ya buga ba dinari ɗari sai sai ina sai kwanan tsinga sai kantin kwari sai kasuwar sabon gari sai kasuwar menene ya je ya daku ya kawo ya auna ya auna sai ya samu dinari ɗari shi kenan sai Fasa aiki ya ce sai ya je hatta jama'atu mi'ata dinari har sai da ya tara dinari ɗari falaqitu hadiha sai to gashi abin da kike so ya samu ga dinari ɗari sai ni ma ki amsa min abin da nake so da ce to yaya za a yi kawo ni ka sai ki ni ka kai bori ya hau ko ya ce gashi ya bata dinari ɗari ta ce shi ka sallama kanta amma hajjan duk tana tare da Allah sa'an da kake tare da Allah wallahi Allah yana tare da kai Allah ba zai kyale ka ba Allah ba zai kyale ka ba ba Allah zai ce ku zo tare da da an samu shi kenan aje a'a Allah duk sa'an da kake tare da shi yana tare da kai mm. wallahi falamma qa'adtu baina rijlaiha kaga fasara da kaga kalman da manzo Allah zai kawo ko yace kalli ka kanta yace sai da yaje tsakanin ta guda biyu ma'ana ba abin da ya saura sai ya rubuta ciki a lokacin da duk namiji baya mallakar hankalinsa malamai suka ce duk sa'an namiji zai sadu da matarsa sai ya rabu da hankalinsa kamar kashi hamsin bisa ɗari ko sittin in ba haka ba wannan aiki zai yi zai yi ba zai yi ba sai ka rabu da hankalinka a lokacin tabi'a ta hawa take rinjaya a hankali in ba haka ba zai yi ba yace sai da ya ga nan ba abin da ya saura sai sadu da ita قالت يا عبد الله اتق الله يا كيبا الله كجي تورم الله كجي تورم الله a ce har yanzu talauci bai sa ta lalace ba hmm. har yanzu imani na zuciyarta Allah na zuciyarta hmm. da ce ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah hmm. wala taftahi al-khatama kada ka kuda zobe kada ka kuda abin da ke je kada ka bata min budurci na budurta ta shi nan sai ta hinji shi makarkata Allah ya jefa ya saka tsoro a zuciyarka ta ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah shi ne sai ka gina makaranta yana makaranta a a an daina an daina kudin ma dauki an bar bari me yasa yayi wannan tsoron Allah فقمت عنها sai na tashi na kyale ta a wata riwaya ce da dukiya da kuɗin da me duki an bar ni Allahumma ya Allah إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها Allah in ta san cewa da dan kai nayi wannan abin Allah ka yaye mana ka buɗa mana Allah na sai buke ya dare amma ba za su iya fita ba wannan yayi tawassuli da ne yayi tawassuli da kin sabon Allah yayi tawassuli wancan yayi tawassuli da aiki wannan yayi tawassuli da bari wancan ya tawassuli da me if'al wannan ya tawassuli da me la taf'al kenan tsakanin kai da Allah if'al la taf'al gobe kwana arba'in ka zama babban wali tun waliyan Allah kuma wali na gaskiya ba dan da fara if'al la if'al la taf'al yi kakka yi su ke nan Allah na zuciyarsa mm. wannan baiwar Allah ta shiga halin ta ta yi ta yi mm. wallahi duk ta duk wanda ta kira sunan ta sai ta halaka wannan lokaci mm. sai ta kira sunan wa Allah ya jimmata ko da jimmata ba ya biya mata bukatar ko da ya mata ba mun manta da kisan matan annabi Ibrahim فخرج لهم فرجة وقال الآخر بين أكويتي اللهم يا الله ما دوكتين سلفي إني سواني كنت استأجرت أجيرا لا أوتي متن كودبو أيكي بفرق أرز zan ba shi awo kaza na shinkafa ko hatsi ko menene فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه na ɗauke shi min aiki zan ba shi kwano na shinkafa ko hatsi ko gero ko masara ko kwano biyu ko kwano goma ko kwano ne ne dai ba na hakkinsa da ya kama aiki ya ce in ba shi hakkinsa sai na ce ga hakkinka sai ba hakkin ya tafi ko yare na da hakkin ne ko ko a'a hikima ce ta Allah sai ya bar abin ya tafi falam azal azra'uhu hatta jama'a minhu baqara wa ra'iha to wannan yake hakkin sa ne ya tafi ya ba ni da hakkin na kaba in ba haka ba Allah zai kama ni sai na ɗauki wannan hatsin ko shinkafan na je na shuka a samu amfanin gona na shuka a samu amfani duk dukiyar da aka samu na sai saniya na ajiye na sai sa na ajiye na saubawa wanda zai kiwo shi kenan saniya ta haihu gobe jibi wannan ta haihu za ta wannan ta haihu wata rana wannan mutumin kafin ya zo sai ga garke cikin makin da dabbobi sai zai ce ya kai bawan Allah ka bani hakkina yake gani na zo ni ne wata shekara wata rana na zo na yi maka aiki na bar na ban karba ba yau na zo ka bani na shi ma yau ta kama shi ko rannan da ya bari yana yana da kuɗi ke ko kai ma in ba kai ba wannan hatsi da kabari ko shinkafa har shekara nawa ka dawo in aka bar wannan aje ai ya rubi wannan to amma da yake Allah ake dan Allah ake komai ba a son zalunci ba sa son zalunci duk wanda ya zama waliyin Allah ba ya zalunci duk azzalimi ba zai zama wali wa ma lizalimin min ansar haka Allah ya kafin ya dawo ya zai sanar da garke makin yace ya kai bawan Allah ni ne muka ne muka aiki na bar haƙƙi na ba ni haƙƙi na sai ce kaga duk garken nan zai ka kora da duk mai ciwon zai ka kora ya ha ba a daina karke min ba'a mana kar yi min ba'a mana ya ce wallahi tallahi baba a nake maka dukiyar ka na na na tarbiyyar maka sai ka kade baka tafi ya je ya kore garken kakaf na kama ko turke ɗaya ya kama hanya ya tafi in kida abin kuma nan ne mutum zai zai za ka bar shi ta ba hakki ka bane in haramun ga Allah ko ya kora garke kakkafi ya tafi da su Wata watakila ko na gode ma zai ce ba ko dan da ya kora tafiya yayi in kai ne ya za ka yi Allah Allah kake ka tsallake bada kare zai ce kai dawo ba haka bane Allah Allah kake ka tsallake fada ko ka ka fita unguwa kada zai ce kai wasa nake fada da abin nan da ko da kwano da kuma in ba tsoron Allah ya kai inda yake ba ba wanda zai yi wannan yana zuwa sai ka ka so kwano shinkafa ka zuwa ka ce ga haƙƙin ka ba in ma to ai lokacin ba ga ma buhu an baka ne kada buhu ka amma da yake haƙƙin ka ne in ka zalunce shi wallahi Allah ba zai barka ba yake ji ka koran zartin nan sakaf a daina yi min ba'a mana yace wallahi ba ba'a bane dukiyar ka ci na je na sayar na sawo kaza na sai mai kiwo ake kiwatawa suka yi albarka suka yi haka فجاءني فقال اتق الله ولا تظلم اتق الله تجد tsoron Allah kada ka zalunce ni wa a'tini bani haqqina فقلت سيسي والنباو الله اذهب إلى ذلك البقر ورائي دي كون تنجرس لتجني لم يسيو ما دنا كني لقد انت أفضل فقال اتق الله ولا تهزعني تجد أورا الله كان كيمن بآمنا ai ingilanci ne wannan ni da nake neman kwano shinkafa ɗaya ko ko sa'ire ko kwano biyu ka ce ga garke miliyoyi فقلت سيتي إني لا أهزأ بك بابا بابا أنا كي مكبا فخذ ذلك البقر ورائها فأحو فانطلق بها سيت لو تلوك to wannan bawa Allah yanzu wannan ba wali ba wancan dai amma ɗan baffa su ne ka ji tsoron Allah ya tashi jiki na makarkata ba wali ba ne wancan da ya ma iyayensa biyayya ba wali ba ne in ba haka bai mai yasa manzo Allah zai bar labarin ne daraja su har manzo Allah zai bada labarin saboda aikin su yadda ake samun wilaya ta hanyar da ake samun wilaya kenan wajen Allah mun gane ko nan sai daga hannu ce fa in kunta ta'lam anni fa'altu zalika ibtiga wajhi fafrud ma baqiya fa faraja Allahu an ya Allah in ka san cewa wannan abin da nayi dan kai nayi ya Allah ka yaye muna abin da muke ciki shi ke na fika da da da da da da ma shi ke nan wannan ya fito wannan ya fito wannan ya fito sai ne ah, sai kudu kar kuma wani ne fado ba saboda an tsallake rijiya da gabas ke nan wannan an tsallake rijiya da addu'a ke nan sai aka ce su ukun din nan wane ne namijin wane ne ya abin dukkan su ne abin kirki amma wane ne ya fi

na biyu kaji abin da yayi na uku kaji abin da yayi na farko a takaice ya je ya ɗebo madara ya zo iyayensa na bacci ba ya sai ya da su ƴaƴansa na zaune kafafunsa suna kusa fa suna nuna yunwa ya kaura zuciyarsa ke sai inna da abba sun sha na kusa da ya karfin hali ba na biyu kuma ga halin da ya kasance duk sha'awa duk sha'awar duniyan nan ba abin da yake kai karfin mutum kamar bukatar mai duk wata sha'awa za ka iya fin karfin ta amma wannan sha'awa in ta tashi amma sai ka je ka je kowane ne ke sai ka tafi amma amma ga halin da yayi to amma fa wannan zamani kwanon shinkafa ɗaya ya kai miliyoyi duk tsoron Allah ka ba sai ka kawo ba Allah ko wallahi duk tsoron Allah ka sai kai ta abinda za ka lura da shi to jama'a shaurara abinda za ka lura da shi watakila ran da aka zo aka kora wannan garki ko abincin da zai ci bai sai ka yi watakila ran nan da ya zo aka ce yake ka da tayar ka watakila ko abincin rannan bai to amma abinda suke so shine a cika wannan jakar da halar ya fi ta cika ta da wallahi tallahi halaka nan ka cika wannan jaka da haramu ba ka da daraja har wajen Allah addu'a kama Allah ba zai karba ba bai namiji kwarai ba garke fa aka ce garke ta sanan mashin har da mai kiwo har da bawa mai ciwo mm. kuma wanda ya zo din bai sani ba shi kuma da ya kara ya ce to gashi mai gida an baka sani ya ba na ɗaya da abin sa kakkaf ya tafi da abin sa bai da shafo ba bai da shafo ba ko to hakkin sa ne hakkin sa ne a sai ya ga dama ya bayar hakkin sa ne ba haka bane eh ai kowa da abin tunaninsa <laughs> kowa da tunaninsa wannan yana ganin wannan ya yi ta ya fi kokari karfin hali wannan yana ganin wannan ya fi karfin hali wannan yana ganin ya fi wannan ya fi karfin hali ai tunane ne ba ka da yadda za ka yi matsala ta zo ba yadda za a yi kowa da tunaninsa kowa da inda yake ganin ya fi karfin hali ko watakila watakila ai babu tabbas ba ga sunan suna da abin hannun su ban naira dubu kai shi shi kuma sai an ya zama dan hannun su suna da abin hannun su amma in suka naka kuma ya sai ya zama dan hannun su waye ke da abin hannun su da sai da baka wadatu ba da wannan darasi imam bukhari ya kawo mahallin shahid shine na kima iyaye biyayya iyaye suna da daraja mun gane ko farkon daraja kuma uwa inna sa'annan abba mun gane ko da ke sa duk inda za a je a ko darajar mace ko taukaka wallahi sallahi sai addinin musulmi amma tsarin turawa Eh, nasara fari cikin baki nasara akwai wahala ga masu biyar nasara babu yake babi yake wani babi uququl walidaini min al-kaba'ir yake saba mu iyaye yana cikin manya-manyan zunubai قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يسي عبد الله بن عمر يا فدي هكا يا رويتوني دغ منزل الله صلى الله عليه وسلم فان يسي حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسي منزل الله إرادة أن يسي الله سدد تبتع غريس يسي إن الله harrama alaikum uquqal lallai Allah ya haramta muku saba iyaye iyaye ba su da karama da'iman Allah yana kulawa da su Allah yana fifita hakkin kan kowa ba karama ba ce dan Allah Allah ya hana ku ku saba ma iyaye wa mana'a wa Allah ya hana ku ruwa kana ruwa kuma kai kana son a baka ko ko abubuwan da suke hakko su gabata baka bayarwa sa'annan kai kana son a baka naka ba yadda za a yi tsarin rayuwa ya tafi an yi zalunci wa wa'adil banati da kuma binne 'ya'ya mata saboda yana cikin lokacin jahiliya ba sa so wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawl min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hudan am yakusuhu bi turab ala sa'a ala sa'a ma yahkum yace idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib in aka zo aka ce ai ma ta haihu sai aka sako ne ji ai mai ta haifa mace yake nan ya shiga ɓacin rai balla wajhu muswaddan wa huwa kadhib wai abin aibi ne ma yake wara min alqawli ne su imamu kirabi ba ma baya son ma mutane a hadu da shi ai masa bishara a ce Allah Allah ya kwalle shi Allah a'a ni ba shi kira da gode ba yana yanzu zai tsike ɗaya mace a cikin kaskanci da wulakanci ko kuwa zai binne ta ala sa'a ma yahkumuna aka ce wannan hukunci da suke ba shi mun gane ko da shi ne aka kawo sabadin da ya sa aka din wai namiji baya son mace ko Shi ne wata mata ta da baki take fada ma mijinta mali abi jaldalin la ya'tina يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد na. tallahi ma za ka fi aidina wa inna ma nu'til ladhi u'tina wai mijinta tana haifuwar 'ya'ya mata shi tana haifuwar ƴaƴa maza shine sai ya tare ta baya zuwa girkin don girkin ta shine suke mali abi dandali la ya'tina menene ya faru ba uban janjan kamar yanzu ce me ya faru ma alhaji ne kowa ne kaza la ya na baya zagowa wajen mu bana Allah na lidal banina wai yana fushi dan bana haifan masa ƴaƴa maza ko take tallahi na rantse da Allah ma za ka fi aidina haifuwar ɗaya ko ɗa ai ba cikin hannuna yake ba wa inna ma da zai uqsina abinda Allah ya ba mu sai muke haifarwa me zai fina na yi ko ba sai ba da fasaha ko ba fasaha je ki karatu ki gani karanta addinin musulmi za ki yadda Allah zai wasa miki kwakwalwanki in kika yi magana sai alhaji duk inda ke da wuce ya yi amma baki koya ba baki iya ba ba yadda za a yi ba ba je mun ce al'adab adab ya kashe ya kasu kashe biyu ba adab na ladabi adab kuma na lisan ka je ka koyi kaza kaza kaza kaza in ka zo za ka tsara magana sai ga akwai bambanci wani ne da cikin ko jahiliya ne matar sasarar Allah ya yi yana matukan santa in kai ne sai ka ce ina bakin ciki ina kaza kaza ina kaza kaza da yake shi ya koyi adab ya iya da zuwa sai ce laulal haya'u la hajani istighfaru wa la zurtu qabraki wal habibu yuzaru laulal haya'u la hajani istighfaru wala zurtu qabraki wal habib yuzar duk wanda ya san har larabci ya san adabin larabci ya ji wannan magana ya san wannan mutum yana cikin wani hali mun gane ko haka kuma wata mata ita ma ta ya rasu ba na ɗan so kenan ko shi ne ɗaya ɗaya sai rasu sai ta shiga cikin wani hali kamar ta fi hayyacinsa tana tafiya sai ga ko lokacin kasa ne ko lokacin bazara ko lokacin ta ga ga. bishiya ta yi ganyaye kwarra sai sai tunanai cikin kwakwalwanta sai ta mai da shi wani abu shin wannan bishiyar baya jimami ne baya jajanta ne yake kwarra yake kyau sai ta ce a ya shajar alhaburi ma laka murikan ka annaka lamsa tahzun ala bisari a ya shajarar samuri ya kai ya ke bishiya a larabci za ka fassara da hausa sai an yi gwaran wance yana mace nan hausa ne nan wance yana nan cikin hausa mace kila sai an tafi haka nan ko a ya shajarar samuri malaka murikan ya ke bishiyar samuri me ya zalunci ne kike ta yawan ganyaye kwalra ka annaka lam tahzun ala ibn farid ka ce ke wannan bishiya ba ke ji ba kya ji manin mutuwan wannan da alhalin kasancewa ko wannan da fatan la yuhibbu al-mala illa min at-tuqa wa la hamda illa min kanan wa yusuf halin kasancewa da kuwa matashi ne la yuhibbu al-hamda illa min at-tuqa la yuhibbu fatan la yuhibbu al-mala illa ne baya cin haramun wala alhamda illa min qanan wa ba zai so a yabe shi ba sai ya abin jarumta mm. cikin ilimin ma'ana ta shiga cikin wani hali sai ta siffata wani abu sai ta fitar da shi na magana ko sai kika koyi ilimi za ki iya ko kai ka koyi ilimi za ka iya ko wanda ya koyi al'adabul arabi sai yayi mamaki yadda larabawa ke sarrafa magana Allah ya hana kurowa da kuna nema a baku kar ka zauna kai da'iman sai a baka al-yad al-ulya khairun min al-yad al-sufla wa bda' biman tad'un wa wa'd al-banati wa kariha lakum qila wa qala Allah kuma ya haramta muku ce ne na ce abinda baka gani ba ka karyar ai yayi kaza ai an ji kaza ai an ce kaza ai an ce kaza ai an ce kaza yau ce rayuwa za ta zauna lafiya ba zai yi ba ko ba zai taba yiwa ba ko zai yi abin da bai auku ba a ce ai wani yayi kaza duk wanda ke sai bata ka duk a a in ba Allah ya tabbatar da diga digin ka ba shi nan komai ya lalace sai ka ji masu hikima suka ce qala ibn muqaffa innaka in talta riba jami'an nasi talta misma la yudrak kaifa يتفق laka ridan mutakhalifina أما حاجتك إلى رضا من رضاه جور وإلى موافقة من موافقته ضلالة وجهالة فعليك ka رضا الأخيار وذوي الأقول فإنك متى تصب ذلك فضاع عنك مؤنة ما سواه من ذلك ابن المقفى إنك إن تلتمس رضا جميع الناس تلتمس ما لا يدرك ai masu masu ce riban na ce ghayatul la tudrak yace in kace sai ka yarda kowa ka ma kowa abin da zai yarda yace ka saka tantancin halin da ba za ka taba samun nasara ba ba zai taba yiwa ba me yasa yanzu matsala uku muka ce da wanda ya kaza da wanda ya kaza wani ya ce wanda ya ce wannan wanda ya ce wannan wanda ya ce wannan to haka dan adam duk sa'an da ka tara ko wuce tare ka ce sai wannan kayan abin da zai da sai ya kayan wannan abin da zai da dan a yace ba za ka taba samun yardan su ba ma ba zai taba yuwa ba abin da ake so nemi yadda Allah in ya zama lallai ne cikin mutane da nemi yaddan masu hankali masu tunani masu hangen nesa sai annan sai ya ce yaya zai yi ka samu yardan mutane su da kansu suna cikin sabani abinda wannan ke so baki wannan ke so ba abinda wannan ke so kai baki wannan ke so kai ba abinda wannan ke nima baki wannan ke yi ba yaya za a yi ka tara wannan ra'ayi zai yi ya zama ke nan ko sa'annan sai amma hajatuka ila maridahu jawru ko wata bukata kake nema wurin wanda abinda yake so zalunci ne abinda yake so kai zalunci ne ba daidai bane ka nemi yarda ne za ka ba me za ka za ka samu za a ci wani riba sa'annan sai ce wa ila muwafaqati man muwafaqatu dalala wa jahala yake kuma wace riba ne za ka samu wurin neman yadda wanda biye masa jahilci ne ko fata dan ba gaskiya yake nema ba ba shari'a ce yake nema ba son zuciya ne kawai sa'an na sai fa alaika bilti ma fi akhyar mm. yace in kana nemi dacewa zababbun mutane masu tunani masu hangin nesa masu tsoron Allah wannan zai yi kuma zai yi ba wa zawin ukuli masu hankula fa innaka mata tusib zalika yace in ka rabauta da wannan fa zau anka mu'anata masuwa mm. ma'ana za ka hutashe ka neman yadda duk wani yi kudi ba mm. wa kariha lakum qila wa qala babban abin da yake halakar da mutane ai an ce kaza Allah ce in ja'akum fasiqun bi fatabayyanu amma abin da kake so dadi kake bi ko ƙarya ne aka faɗa ma dadi kake wanda kake so ka bata shi Allah Allah kake aji kaji an faɗi wani abu ko da a ce kai da kanka ka zama sai kai ma ka bi da ƙarya da wannan ya faɗa wannan ya faɗa shi sai aka waye gari wannan na wannan wannan na wannan wannan na hasaran wannan wannan na girman tice na rayuwa duk ta zama ga halin da ake ciki ko amma Allah yake wajhadu biha wa taytanatha an zulman wa ulwa wa kasrata su'ali Allah ya haramta yawan tambayoyi da ba su da amfani amma suna da amfani ana su ko saboda me menene dalili haka sai suka ce ya kai wannan dan yaro Abdullahi dan Abbas bima min hadha din mm. Abdullah dan Abbas an karimi ne cikin sahabbai mm. amma in ya faɗi magana shi kenan idza qalat fa sadiqu wa mm. innal qawla ma qalat hadani sai aka yi mamaki wannan ɗan yaro shekarunsa guda nawa ne amma yaya aka yi tara ɗimbin ilimi har ana ce da shi habrul umma kogin ilimi sai aka tambaye shi ya aka yi tara wannan ɗimbin ilimi sai bilisanin sa'ulin wa kalbin aku ke ina da harshe ne mai tambayan mai yawan tambayan duk abin da yake min duk da gaskiya ba ta annuci ba fa wa kalbin aqul da zuciya kuma mai hankaltan abin ana faɗa sai kaga shike nan kwamfuta ta dauka shike nan sai kaga malami ko sa'annan wa a mali Allah ya haramta muku barna ta zuciya, to ta قال حدثنا حدثني اسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي الا انبئكم باكبر الكبائر manzo Allah ya tara sahabbansa yace ba zan ba ku labarin waɗanne abu waɗanne abubuwa ne manyan manyan kaba'irai manyan manyan zunubai Kulna, قلنا بلى يا رسول الله حتى الامر يجي يا Allah الله منافق suka na'am suka ce bala alastu bi rabbikum in qulta na'am kafarta in qulta bala aslamta alastu bi rabbikum qalu bala harshen larabci kenan kalma ɗaya sai ta fitar da kai musulunci sai ce ba ni ne ubangijin kuma suka ce na'am wani kenan Eh, a kanka ji tsoro haƙil kufuri laisa bi kafir haƙil kufuri laisa bi kafir ko eh ma'ana ya nuna baki bane kenan ko amma in ka bala ina ma'anan bala a cikin hausa za mu da eh? kai ko eh, yadda al'amari yake kai haka ko alastu bi rabbikum qalu bala al'amarin kai ne ubangijin mun gane ko eh malaman nahau kenan haka ce asir lahi shakku eh ji kaulai saboda an saba da sabani wani a ce fi kaula ne fi akwai da aka zo aka ce abillahi yakun abillahi yakun qala fihi qawlan لأن حاجة الكفر ليس بكافر أو كافر ليس بكافر قلنا كم بلى يا رسول الله kala sai manzo Allah ce al ishraku billahi shirka da Allah duk wanda ya shirki yayi kaba'irai wa hukukul walidayn bayan shirka sai aka ce me saba wa iyaye iyaye ba su da karama duk wa'annan hadisai dan Allah ba karaman iyaye bane ina aka take to aka dauko abubuwa aka ce su ne karama su ne karama su ne karama wa hukukul walidayn daga yau da suka shirya su yayin ka wallahi tallahi nan za ka samu albarka amma ka bar su da yunwa da iyalan ka kai kenan kullum kana zai zaiwa kana lalacewa su suna dinewa suna ginawa wallahi ba albarka da za ka samu wallahi ka walakantar da iyaye ka ba wanda za ka yi ma biyayya ka samu albarka mun gane ko ai mun ga an ga azuka mun ga manzon Allah ne ke wannan bayani ba shine shehun kowa shine waliyin kowa shine annabi kowa shine manzon kowa shine siyayyen halitta baki daya abin da yake da kenan ba wasa wa kana muttaki'an manzon Allah na cikin gide yace al-ishraku billahi wa uququl walidaini fajalasa sai manzon Allah ya tashi ya zauna ya gyara zama fa qala ala ushawara ku shaurara wa qawlu zuwa wata shahadatu zuwa da kariya da shaidar zur abinda baka gani baka faɗa abinda ba a yi baka ce abinda kaza kaza dan wai ranka yaushe ka taba yin wannan ka samu kwanciyar hankali wallahi tallahi saba Allah baya sa sanyin rai baya sa maka kwanciyar hankali zalunci baya kawo sanyin rai baya kawo kwanciyar hankali Allah ce wa waye allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu taqatul qulub ki kuki ka fashe kai wuce je ka bashi hakkin sa da hakkin ka karba na fi karfin da zalunce ka wallahi sai ka roka ido hagodin Allah kai mulki duniya ka fice mulki duniya kuma ka je lahira kai mulki kai da duniya amma ka zalunce shi wallahi tallahi Allah na tare da in yayi du'a da'watul mazlumi sai Allah ya kama ko kafiri ko ka manzon Allah na kwanci cikin gida yake faɗar wannan magana sa'annan sai tashi ya zauna ya gyara zama yake ala wa qawlu zur wa shahadatu zur mm. ala wa qawlu zur wa shahadatu zur fama zala yaquluha hatta qulna la yaskut mm. saboda wannan abin yana da matukan hatsari duk cikin kilo da kuke gani abin da ke faruwa wani yake kaza wani yake kaza wani yake kaza wani yake kaza wani yake kaza abin da bai tabbata ba sai a je a yada abin da bai da sai a je a yada sai dan yana yana ta yadawa wannan yana fushi da wani wannan yana hasada da wani wannan yana kulla ma wani wannan yana kaza kaza kaza baki daya sai rayuwa ta dagule mm. sai ka gama kulle kulle ka kakaf ka ji ka kwanta ka kasa bai mun gane ku a lokacin da ka je kai kulle kulle a lokacin ne duk wannan hali da ake ce ne kawo wannan malaman bu suna nan ba su da alkhairi malam bana kaunan wani su ji kawo kaza malam bana kaunan wace malam duk aka sihirce mutane aka yi musu tsafi aka yi musu ba abin da ba a yi ba wannan ya samu da rashin lafiya wannan ta kamu da rashin lafiya wannan ba ta kaza wannan baya kaza wannan baya kaza baki daya wannan kuma dan tsananin hasada dan me kansa zai fi mu dan me yarsa za ka fi mu dan me kaza kaza kaza sai a je a haɗa su da aljanu shaytanu sai ka gaita ba yunwa ba ba cikin ruwa ba ba rashin wurin bacci ba ba komai ba amma ba abin da yake so sai fata wallahi tallahi sihiri akai mm. duk sa'an da ka gada ba abin da yake ko ya ke fata ba rashin ni ba ba rashin ci ba ba rashin sha ba ba rashin ba cikin ruwa ba a'a ga wadata amma ya ce shiru da wannan duk gatan duniya za ta sai yayi wallahi tallahi su ne an hada shi wannan lafiyar lalacin aljanna na ga wannan da lokacin da na jira cikin azumi eh, munaje matsalolin da muke zuwa za ka je ka tarar da matsaloli wannan kaza za ka yi sulhu kaza wannan yake kaza akwai wani yaro sai ɗaya ki gare mu aka ce ai an kai shi an je an daure shi a ladabtar da shi me yake wai sace sace ke me yake sata aka ce sai dai akuya banda akuya su ma kai ba ya sata <laughs> shi ne ce a'a ba inda aka kai shi na a dawo da ba ba ba haka bane kawai sai na aika da habbatu sauda da menene da menene na ce ku dawo da shi gida a yi mai rukiya wallahi aka yi masa rukiya aljani ya yi magana ya ce ga wanda ya masu sihirin ga inda aka yi me yasa aka yi ya kawo dabbobi su aka sace shi ne ya je ƙauye wurin marasa imani ya ce a harkada aka harkada a ba za ke sun wannan wallahi tullahi abuwa ba tatsuniya ba ne ba kuma wanda yana nan Kano yanzu haka bai koma gida ba yana nan Kano fa kana so zan hada ka da shi ba ka labari ina ka ana kawo min labarin na ce wannan ba yunwa ba ba ba komai ba kuma ba ya sace ya kuya ita ma kai wallahi ba ya sace sai sa na ga da da ba yunwa ba ba talauci ba komai ba sai sa ta ce ko ya ko mata ko menene wallahi sallahi ahada da malaman su bu sun je sun hade hade ai sihiri ai sace sace wallahi sallahi sace sace wani sai an bar addini sai ai shirka sai ahada kawai za ka je ne ayi rukuya a ruki Allah ayi addu'a ta ba maka nan wannan addinin komai sai dan sa ga abubuwa na na karya sihiri sai Allah ya karya wannan sihiri addu'a Allah ya sunan Allah ya karfin komai ya karfin kowa insha Allah hatta qulna la qultu la yakfi manzo Allah wa qaulu zuri wa qaulu zuri wa qaulu zuri har muka tsammani cewa manzo Allah ba zai turu ba saboda nana ta wannan abin da manzo Allah yake yi saboda matukan hadarin sa sai sa sai a wayi gari wannan na hasadan wannan wannan na zagin wannan wannan na fada da za ka tsaye da shi tsakani da Allah mai wale maka wallahi wallahi ba zai samu abin da an ce kaza an ce kaza kila wa kala ba shi ne kila wa kala ba lokaci ya cika ko to Allah madaukakin sarki muna eh Do hadisi ɗaya a kai ba biko? Ba kala haddaka ni Muhammadu Mauludi, ba kala haddaka na Muhammadu Jafari, kala haddaka Shuba, kala haddaka ni Ubaydullahi suna Abibakar, kala Samidu ana sabna Malik, rabbi anhu, kala Zakara, rasulullahi sallallahu alaihi wa al-shaba'a ira, Allah ya yi maganarka ba'a aw su'ila anil kaba'ir ko an tambaye shi menene manya wadanne ne manya manyan zulubai fa qala sai ashirku billahi wa qatlun nafsi da kisan kai kana son siyasa ne kana son soja ne kana son mulki ne dukiya kake so a je a kama dan adam a kashe a yi take wani mako ne biyu da uku da sauki wani yanzu ce malam kauyen mu na manta sunan kauye wai makabarta aka je kauyen su ana fitar da matatu ana da kayan da su ana fashi wa uku tudu murtala tudu murtala da ke cikin wa uququl walidaini qala ala unabbiukum bi akbar al kaba'ir qala qawl az-zur aw qala shahadatu az-zur qala hadatu zuwa hmm. Allah madaukakin sarki muna hukunta da girman zakin ka Allah ka da damuna mai albarka Allah duk fitina Allah ka kade mana abin da zai zai hankalin kasa Allah ka yayi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya abin da lafiya za ta bukata na ci da sha Allah ka hore mana duk wata fitina Allah mana Allah ma dina fi hadai fi wa barik lana fi ma wa wa anna sharra ma fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقدحه ويخرجون على حين فرقة من الناس